واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين mun ba su hujjoji da alamu masu nuna gaskiyarsa bisa abin da ya zo da shi daga wurin Ubangijinsa, wanda a cikinsu akwai taguwa, amma sai ba su yi la'akari da waɗannan hujjoji ba, ba su damu da su ba.